zai iya jinkirta sallar ne sayar da Allah ya fito da shi sai ya rama ko kuma ya zara wannan ita ce wannan watakila ya riga ya rubuta kafin faɗi wannan a ƙauli guda hudu mallai majin ma'an wala mutayammama fa arba'atul aqwali hakina madhhabu yusalli wa yaqdi aqsa ma qala malikun wa asbagun yaqdi wal ada'u li ashhaba saboda haka manzo guda hudu wanda ya zaba ya aiki da shi Ah, mafi kyau wallahu ta'ala a'lam yayi sallar haka kuma ta yi tunda akwai kaulin da ya faɗa haka a mota fa akwai ya mun shiga jirgi na ruwa sunansa garnaba wallahi masallacin na kwatanta ya kai gombe masallacin cikin jirgin wallahi ya kai masallacin gombe layi ƙwariyar masallacin ga alƙibla an sa muna karanta a muktasar cewa in kana sallah a cikin ruwa a jirgin ruwa idan jirgin ya yi kwana ya bar alƙibla kai ma sai ka juya ban taba gani ba sai a karatu to amma da na je na ga ga wannan abu mai nuna alƙibla wannan kibiya kuma ana jam'i mutum zai yi nafilansa a yi jam'i da shi kuma idan jirgin ya juya wannan abin nuna alƙiblar sai ya nuna maka inda za ka juya saboda haka sallah muhimmancinta ya kai muhimmanci saboda haka malamai ma suka riskar da cewa wanda ya shiga mota lokacin sallah bai yi ba ko ba lokacin da za a iya haɗawa ba ne sa'annan an ƙi tsayawa ya yi sallah sa'annan kuma kafin a tsaya lokacin sallar ya wuce malamai suka ce ya yi sallar haka haka a jirgin sama duk da cewa a yi sallah ne a inda ƙasa ce ko abin da yake taɓa ƙasa hmm. ko ƙasa ko abin da yake taɓa ƙasa ruwa yana taɓa ƙasa ga jirgin ruwa akan ruwan wannan ba matsala to amma jirgin sama shi kuma menene alaƙarsa da ƙasa malaman kimiyya ku tambaye su sun yi mana bayani za su muku bayani akwai alaka tsakanin sama da ƙasa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala